أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرونة يمشي نتالاتا يومنا الشدة قوة ربيع الآخر hijirar النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekaru 441 daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi da uku ga watan disamba shekaru 2019 miladiya don ba manta ba wannan rana ce da muke darasin hadisi وأن للكافي نطلق الصالحين إلى رب العالمين na wahid abdulsalamu bani muna fata Allah ya ƙara masa lafiya kuma idan masu bibiya ba su manta ba muna nan a cikin kitabun tauba yayin da hakan ya kai mu har zuwa shafi na da tara. a sabon fasali shi ne fadlul buka min khashyatillah falalar yin kuka don tsoron Allah wato falalar mutum ya zubar da hawayensa saboda Allah ba don saboda wani abu na dukiya ba kamar yadda wasu suke kuka a sakamakon an kashe akto ko an kashe budurwa akto ko kuma wani dalilin na daban a wannan hawayen ya zuba ne don tsoron Allah an ga wurin ko shafi na 269 malam ya ce matsala ta farko a cikin wannan babi ya ce albuka'u min khashyati llahi min sifatil muslimin tsoro ko kuma in ce kuka saboda tsoron Allah wannan na ɗaya daga cikin sukofin masu taɓawa masu tsoron Allah idan ga mutum yi kuka dan Allah ana abin da ta hawayensa ya zuba tsoron Allah ne ko wani abu na Allah to haƙiƙa alama ce da ke nuna cewa wannan yana da tsoron Allah tare da shi Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan suka ji abin da aka saukar wa manzo ana magana daga cikin ahalin kitabi idan suka saurari abin da aka saukar wa manzo na alkur'ani da gaskiya Allah ce tara a ayyunahum tafidu min ad za ka ga idanuwan yana zubar da hawaye suna kuka mimma arafu min saboda abin da suka ci na gaskiya har ma za ka ji suna cewa ya na rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani mun ba da gaskiya a fituna ma ashahidi na ya Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suka zama masu ba da shaida a wani wuri a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wadancan annabawa da Allah ya faɗa, mutanen kirki yace su ne irin waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa min zurriyati adama cikin zuri'ar annabi adam wa mimman hamalna ma'a da waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu alaihi salam yayin da aka halakar da mutanen annabi nuhu a lokacin duk duniya aka halakar aka yi ruwan tsufana babu wanda ya shiga wannan jirgi sai wanda imani ne ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya gaskata wannan annabi da Allah ya aiko shi annabi nuhu shi yasa a lokacin duka mummunai ne Allah ta'ala ce wa mimman hamalna ma'anuhin da waɗanda muka ɗauko su cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu wa min zurriyyati Ibrahima hakanan daga cikin zuri'ar annabi Ibrahim alaihi salam wa Isra'ila daga cikin zuri'ar wato annabi Isra'il wane ne annabi Isra'il ana nufin annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ina fata muna fahimta lafazin isra'il shine bawan Allah da yaren ibraniyanci ina fata mun fahimta sunan annabin da ake cewa isra'il sunan shi yaqub alaihi salam annabi yaqub jika ne na annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yayin da ya haifi ya guza guda biyu annabi isma'il da annabi ishaq to ya zamanto cewa shi annabi ishaq nan shine mahaifin annabi yaqub yayin da matarsa ta samu ciki za ta haihu Ta tafi yan biyu yan biyu ta haifa ɗanta na fari wanda ta fara haihuwa a matsayin hakan kamar yadda take cewa shi ne is al sunansa shi ne ɗan uwansa gwaitakan annabi yaqub da hakan ɗin ya fito wanda ake ce masa is sai na biyu ya biyo bayansa shi ne yaƙub manan yaƙub shi ne ai allazi a kahu wanda biyo bayan dan uwansa ya ka sani yaƙub ina fata muna fahimta daga baya mala'ika jibril ya sa masa suna isra'il umarnin Allah saboda aka ana ce maka annabi Yaƙo, sunansa kenan na yanka sunan da aka kuma sa masa daga baya shine isra'il ina fata muna fahimta shine mahaifinsu annabi yusuf alaihi salam shi yahuza da sauran su sulawi sauran annabawa waɗanda suka biyo ta ƙasan shi alaihi salatu salam saboda haka da zuri'arsa har ma ya ce kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila cikin wani abinci halal ga banu isra'ilawa yace illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi isra'ilu wato annabi ya haramta wa kansa saboda ta zuri'arsa ce wa min hadaina da ma waɗanda shirya shiryar da su waje ta bayyana muka zaɓe su waɗannan mutanen kirki ne wai waɗannan mutanen kirkin da annabawan wannan? daga cikin zuriyar annabi adamu da waɗanda aka hau da su cikin kwale-kwalen annabi nuhu da 'ya'yan annabi ibrahim zuriyarsa da 'ya'yan annabi yaqub gaba ɗayansu da waɗanda aka shiryar da su suka zama mutanen kirki da wanda Allah ya zaɓe su cikin salihan bayi menene sifar Allah ce idza yutla alaihim a wata kira'ar wa idza tutla alaihim idan an karanta musu ayatul rahmani ayoyin ubangiji mai rahama sajin ayoyin alqur'ani Allah ce kharru sujjadan wa za ga sun fada suna sujjera kuma suna kuka suna zubar da hawaye kaga wannan hawayen nasu ba ya fita bane haka kawai a ya fita ne sakamakon tsoron Allah sakamakon tsoron Allah ya sa hawayen ya fita ba da an kashe bozwa ko an kashe aksu ko budurwa aksu waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa tsoron Allah idan ya tabbata a zuciyar mutum shi kan sa sai ka ga volcano na hawaye ya ce ce a idan mutum ba tare da maka sani ba tare ka ji kawai ya fito da kuma wannan yana sa ma zuciya rikka wato zuciya ta zama mai laushi duk lokacin da aka gaya mata gaskiya ta ga ayoyin Allah za ta bi ba za ta zama kangararriyar zuciya mai tauri ba kamar dutse dutsen ma Allah ya ce akwai wanda yake tsagewa saboda tsoron Allah wa inna min al-hijarati lama yatafaddaru minhu al anha kamar yadda mala ya karanta mana da asuba jiya ko ba haka ba lama yatafaddaru minhu al anha za ga dutse ya kece ya tsage yana zubar da ruwa saboda tsoron Allah amma wata zuciyar sai ta ga saboda saurin ta mala karasa ma wani irin zuciya ne wani babu tausayi a cikinta babu rahama a cikinta babu ainihin wato wani irin kafa-kafa a ciki ta ta yi karfi ta zama baki kirin Allah ya tsare mu da irin wannan zuciya matsala ta biyu a cikin wannan babi malam ya ce albuka'u min khashyati llahi yuhrimuka 'ala an na, ko na, yin kuka dan Allah ki zubar da hawayensa don tsoron Allah yana zama dalilin da zai sa Allah ya haramta ka daga wuta wannan kukan na haramta ka daga wuta malam ya ce rawar turmidi yiwu imam turmidi ya ruwaito hadisi wa qala hadisun gharib ya ce hadisi ne hasan an ibn abbas abdullahi dan abbas قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ce na ji annabi alaihi salatu Wasalam yana cewa ainani la masu an-naru ay ainanu la tamassuhuma an-nar idanu guda biyu wuta ba za ta taba taba su ba wannan idanun ainun bakat min khashyatillah ido na farko shine idanun da ya zubar da hawaye don tsoron Allah wa ainun ba ta taharu fi sabilillah da idan da ta kwana ido biyu ba bacci tana gadin al'umma musulmi don Allah tana gadi a wurin yaji kar auko wa musulmi ko kuma sun tafi filin daga kar auko wa musulmi bayan Allah shin ya kwana idansa biyu don tsare dukiya da rayukan musulmi to haƙiƙa wannan idanu wuta ba za ta taɓa shi ba shi sa yake da muhimmanci yan uwanmu waɗanda suke aikin ɗamara sojoji ko yan sanda ko wani aiki mai kama da haka su sanya ikhlasi a cikin aikin musamman ma waɗanda ake tura su bakin daga domin kare rayukan al'umma idan mutum ya sa ikhlasi kuma sai ya zama sanadin haka ya rasa ransa shi ga yayi shahada kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan wannan abin da yi wannan shi ake ce ma ribatu wanda annabi yake cewa a wani hadisi ribatu yawmin fi sabilillah mutum yi ribati a yini ɗaya kawai dan Allah khairun min ad wa mafi fiha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi na Imam Tirmidhi yace duk idanun da suka zubar da hawaye dan Allah ya rage wani dalili ne sa ka zubar da hawaye a tsoron Allah ne kuk'a ba kwaɗayin rahamar Allah ne kuk'a ka wani abu ne da Allah ya yi magana akai kai zautu akai ko ma dai ne ne in dai dalilin sa Allah to hakika wannan idanun sun haramta daga wuta insha Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da idanun da suka kwana ido biyu domin gadi da tsara dukiya da rayukan al'umma riwaya ta biyu malam ya ce wa rawar tirmidhi imam tirmidhi ya sake ruwaito hadisi har yanzu ne wa qala hasanun gharib nan ma ya sake cewa hadisi ne hasan kuma garibi ai bayanin garibi shin a baya shine hadisin da aka samu a riwayar tun daya ina fata muna fahimta har zuwa adadi mai yawa daga baya kuma a samu waɗanda za su ruwaito hadisi a yana nufin wai hadisi ne mai ban mamaki ba matsayinsa a mustawa na ilimin hadisi shi ake ce garibi ina fata muna fahimta ya ce akwai ahad shi ma riwaya ahadiya shi ma riwaya ce ta mutum da gane ko malam yake cewa an abi umama hadisi ne daga abi umama Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi alaihi salatu wassalam yana cewa laysa shay'un ahabba ila Allah min qatratayn wallahi babu wani abun da yafi soyuwa wurin Allah sama da tugo biyu Allah ya ga wurin ko shafi na biyu da 270 Eh, shafi na 270 jirai akwai alama san wajen ƙarshe ƙarshen littafi can gaba a can dai haka abunka za ka yi can gaba za ka yi ta buɗa ka buɗe sosai 270 daidai za ka rubuta lamba ko malam yake cewa a wannan riwaya laisa shay'un babu wani abin da yafi soyuwa ahabba ila Allah wanda yafi soyuwa wurin Allah min qatratayn kuma da dugo biyu wato qatra ka kuma magani a cikin bil na yara da ake ba ba na daga mutum bil da ya bil ba na dugo fa tis to dubanni guda biyu ya ce wa asaraini da kuma alamu guda biyu dubo biyu da alama guda biyu ina fata ana fahimta alama ta abu kiri biyu gurbi da ido da dubo guda biyu na daga wayannan biyun da wannan biyun su suka fito yiwa a wurin Allah sai yau annabi ya ce matsaratun min dumu'in fi Allah kaga ɗigo na farko ke yace ce hawaye shine ne dumuwa dumo jam'i ne na damma dam ana nufin hawaye wato ɗigon hawaye da zai fito fi khashiyatin lahi saboda tsoron Allah Allah yana son wannan ɗigon saboda komi na biyu ya ce wa ƙasaratu jamin da ɗigon jini da zai fita tuhuraku wanda ake zubar da shi wannan jinin a zubar da shi shi sabilin shi ma bisa tafarkin Allah jinin ya zuba Allah ta'ala yana son wannan sama da komai ita wa ammal asaran amma tasiri ko gurabe guda biyu da Allah ya fito yace fa asarun fi sabilillah tasiri ko tabo domin asar ne tabo shi asari ne da aka yi shi dan Allah ka je ga wani tabo a kanka ko a hannunka ko a kafarka ko a wani dubu a jikinka dan Allah ka samu wannan taba kaga azar ne mutum na lafiya lau misali sai kaga wani ai hatsari ya karye ya zama gurgu ke sakamakon zuwa wa'azi sakamakon zuwa da da'awa wannan ba asar bane asar ya bar masa asarin da ba zai taba guguwa ba ko ya ji cewa an yanke wurin an cike wani wuri an yi arinki an yi kaza wannan ya zama asar ina fata ana fahimta kai hatta irin yadda ake samu wasu karfi a kafafun da asar ne ina fata mun fahimci wannan yace fa asarun fi sabilillahi da asari dan Allah na farko kenan sai ce wa asarun fi faridatin min fara'ilillah da wata alama da take fitowa a jikin mutum saboda wani farilla daga cikin farillan Allah kamar boshinka daga tabo kafarka daga tabo zama zuwa da zama tahiya ina fata banda wanda zai dingura ya dinga goga goshinsa wai shi to yake sai ya bashi a a da irin wannan ake zama tsakani da Allah ne wannan asar din ya bayyana ko a hannunka ko a kamafunka, kwarai akwai ne gogawa yi. wala ko da zaka sun goga su ai nan su shine a ya zamanto cewa alama ta bayyana cewa su suna da imani su musulmi ne wannan ko ba shi bane imani da suka dauka wai abinda Allah ke cewa shi ma wun fi wujuhihim min qasari wannan alamar ta goshi na sallah ba shi ba shi bane alamar sallah min azari sujud abin da ake nufi haske ne na imani sakamakon sallah da sujjara ga Allah da gaje Za ka ga mutum baki ne sosai wuluk amma idan ka kalla fuska shi sai kaga hasken annuri da imani ya fito masallaci sai kaga haske a fuska wannan shi ake cewa azari sujud amma ba wannan bakin ta bamba da goyi yake na goshi Allah ya samu dace to haka waɗannan abubuwa guda hudu idan ka kalle su asari biyu ko kuma na hawaye guda biyu su ne suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ashe wannan zai nuna maka falalar zubar da hawaye dan Allah matsala ta uku malam yace albuka'u min khashyati llahi sawbun lin najati yawm al yin kuka dan Allah dalili ne na tsira a ranar tashin alkiyama. qiyamah tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi ya rawaito hadisi ne kuma fi hadisi ne hakan an uqbata bin amir daga uqba dan amir Allah ya kara masa yadda qala qultu ya rasulullah Uqbat ibn Amir yace ya manzan Allah man wai menene tsira menene mutum zai zama ya tsira ya kubuta qala sai annabi yace masa amsik alayka lisanak ka kama harshenka kare ki karka furta komi ta abin da zo daga bakin ka furta kake haka ka dade harshenka ka kulle shi a cikin wato kurkukun da aka yi masa aka saka masa makullai har guda biyu ga haƙori ga laƙa kada ya fito sai da dalili shine an fik alayka lisan ka kare harshen ka kar ka furta komai sai gaskiya kar ka ci komai sai halal ina fata ana fahimta yace wal yaka'aka baituk sannan gidanka ya yalwace ka zama ka zauna a gidanka ya ishe ka ba sai ka fita kaje gidan mutane ba kaje gulma ba sai ka fita kaje ka zauna cikin wani majalisi an yi gulma da sai ka ko zunubi ba ka zauna gidanka lawace ka ya ishe ka da abin da kake bukata akwai shi a gidanka ya ce wabki ala khafi atika annabi ya ce ka yi kuka akan kuskuren da ka aikata ka tuna je ba kai sallah ba ka tuna je an tambaye ka ka ba a ba da amsa ba daidai ba ka yi karya kuma da gangan karyan ka tuna da cewa ka yi zamba cikin aminci ka tuna cewa ba kai kaza ba ba kai kaza ba nan kurakuran da kai suka ta zubar da hawaye idan kai haka ka tsira hawayen da suke zuba saboda zunuban da ka aikata wani alama ta imani zama a gidansa ba tare da fita ka ci namun wani ba baka ce wane ya ce ba baka ji wani ya gaya maka an ce wane ya ce ba balle ya bata maka tunaninka ya fiye maka alkhairi haka nan kuma ka daɗe harkar cewa kai baka furta ba balle a ce ka ai maganin abin da ba a yi ba shi ne kara aikata ko ba haka ne? Kai mai suke cewa ne wai lisanuka la tadhkur bihi awratan min fa kulluka awrati walin nasi alsu ka tsare harshen ka duk kuskura ka ambaci al'auran mutane ce wane kaza ai malam wane kaza ko dafta wane kaza ko malam wane kaza ko alhaji wane kaza ko wance ce domin kai ma dukkanka al'aura ne mutane na da abin da za su yi fada a kanka kuma mutane suna da bakin magana kai ma kai shiru in ba ka so a faɗa ka rasa shiru ba ka yi faɗa wannan annabi ne ya faɗa mana ya ce fal yaqul khairan fal yasmut duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar tashin alkiyama fal yaqul khairan aw yasmut fara alkhairi ko ke shi ke fa alkhairi akan ka tsaya kana kana kana ta bakin ka akan gulma kuma wani mai hikima yana ce as-samtu zainun was-sukutu salamatun yin shiru ado ne kai shiru ba kai magana ba ma ku kutar zulubai ne zulubin ka ba za ka yi rubuta zulubi balle a rubuta fala in nazakta fala takum bikara dan har sai kai magana kar ta zama mai yawan magana magana da kai ɗan kaɗan yace fala in nadimtu ala sukuti marratan wallahi inda zan yi nadama dan nayi shiru ko daya in yi nadama saboda shirin nan yace fala qad nadimtu ala al-kalam mirara nayi nadama akan maganganun da na aikata cewa ina nadama nadama me yasa nace kaza me yasa nace kaza Allah ta'ala ya shirye mu matsala ta hudu malam ya ce albuka umin khashyatin lahi kuka dan tsoron Allah da ka tafuzu bi dhilli arshir rahmani yau malƙiyama zai sanya ka ta tsira ka samu rabauta da al'arshin ubangiji a ranar tashin alkiyama za a kusanto da rana gwargwadon mita ɗaya? hankalin mutane zai tashi a ita kuka za a samar da teku na hawayen mutane wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa ƙorinsa wani ya kawo masa kazaɗinsa kowa gwargwadon zunubin shi amma kai kuwa kana cikin inuwar al'arshi a wannan rana ta Allah subhanahu wa ta'ala menene zai sa ka samu shi inuwar arshi Allah ya ce zubar da hawa ne dan Allah dalili ko shi ne hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim daga abin Huraira Allah ya ƙara masa yadda Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi mutane bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su a cikin inuwar al'ashi yau la zilla illa zilla, a ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi Allah nan. a nan duniya idan na zo na inuwar kofar gidanka za ka iya tashi na don koma kofar wani gidan ko sai ka zauna ƙarƙashin wata bishiya rana ta kaɗa inuwar za ta tashi a wurin za ka yi ƙara canza ka bi da yanci amma can babu wata inuwa inuwa ɗaya ce kawai ta al'arshe gini. to sai annabi ya fara karanto waɗannan mutane waɗanda suke cikin inuwar al'arshe a ranar tashin alƙiyama a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah Allah ya sanya mu daga cikinsu na farko annabi ya ce Al'imamu adilu shugaba adilu shugaba ko jagora adilu na biyu wa shabun na sha'afi ibadati rabbi da matashi wanda ya taso wajen bautar ubangijinsa da ina kake masallaci ko makaranta idan za ka ko makaranta ga ina kake za wa'azi gobe akwai karatu wuri ka zan ke daukan darasi zan saurari karatun wane duk inda yake wurin ibada da sulhun da wani da wani za je ziyara ne na kaza mara lafiya wuri kaza kan makabarta wuri kaza duk wani abu na alkhairi lauku shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take da alaka take fara da masallaci shi sai ya zo masallacin ne yake samun kwanciyar hankali yake samun natsuwa wa rajulani da mutumin da mutane biyu ne tahabba fillahi suka yi soyayya dan Allah shine tahabba sun ko junansu su fillah dan Allah dan Allah suke son juna annabi yace a alaihi sun haɗu ne a hanyar Allah din watafarraqa alaihi kuma har suka rabu ma akan hanyar Allah waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah maraukin sarki zai ta da su a inuwar al'arshi ranar tashin al'iyama har malamai ma suna cewa da za a samu wani mutum a gabashin duniya wani yana yammacin duniya shi soyayya don Allah ba su taɓa haɗuwa da juna ba sai labarin juna su yi suna son juna kawai don Allah to Allah zai haɗa su a inuwar alfi ranar tashin alƙiyama daga nan fa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa rajulun talabat humra'atun zatu mansabin wa jamalin da mutumin da mace mai mukami ita ce za su mansa babban mace tana da mukami ba ya karaman gida ta bata a babban gida ce ta hanyar matsayi da wadata da mukami da jamalun sannan za ta kyakkyawa ba mummuna ba ya nemi ya zo ya kwanta da ita ya yi zina da ita da kala sai ya ce inni a kafin ina jin tsoron Allah ni ba zan aikata wannan ba wannan yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai ilmantar da su a ilwal arshi a ranar tashin alkiyama na gaba shine wa rajulun Saddaka da mutumin da ya bada sadaka akhfa ya koya sadakan ko da wani lokaci an gane ko hatta alamu ta'lamu shimaduhu ma tunfiqu yaminuhu har sai da ya zama hagunsa ma ta san abin da daman ka shiga da ba malamai sun yi maganganu mabambanta me ake nufi da koya sadaka hagu bata san abin da dama ta bayar ba ba ana nufin ka saka hannunka a ɓoye ba ne aljihun hannunka na kusan da za ka ba da hannun dama kuma yana waje ko kuma ka ɗan kawai da kai haka kamar yadda ake kaɗan za ka a cikin kwandon masallaci ana fi sabi da ya kaɗan ya kaɗan ma sai ka mutu ka kuɗin ma, ya kaɗan saka haka kan a a wani ce maka haka haka ake yi malamai sun yi magana daga cikin abin da suka ce shine mutum ya maka aiki ga adadin abin da za ka biya shi naira ɗari kudin jirgin ka kenan da ya gama sai ka ba shi ɗari da mu ka ƙara mai ko ɗari da ashirin ka ƙara adadin da kuka yi tifaki wannan kayan kyauta da damar ka hagun ka ba ta sani ina ba ta yara fahimta ko kuma ya zama to kai ɗin ne zai biya zai biya ka naira ɗari da hamsin suka ce kawo ɗari kawai ka ba musu hamsin wannan kayan kyauta da damar hagun ka ba ta sani ina fata ana fahimta daga nan kuma suka ce na daga cikin kyauta da hannun dama hagu ba ta sani ba wanda wannan shine mafi kyawu wancan ba yana da kyau shine ba ka kashin abin da za ka ba da komin za? sannan ba ka tsankanta abin da za ka bayar komin tsankantansa da aikin alheri ya zo ba ka cewa yanzu wannan miliyoyin sun yi yawa in na bada ya zan yi za ka dumbu za ka miƙa kawai sunan wani wai dambazau ko ba ka ba sunan wani gari sannan idan ka tashi wa kaɗan ba ka cewa kai ɗan kaɗan da kaɗan da ya za a yi wani abin kunya ne kamar ni ba wa ne wani wa ne a ce na bada ɗan kaɗan to ba su haka karanci zai hana ka yi haka yawanci sai a ainihin wato haka shi Allah ya taimake mu waɗannan mutane su ne mutane shida tsoron mutum nawa tsoron mutum ɗaya kat wane ne wannan ɗayan na ƙarshe shi ne mahallin shahi annabi ya ce wa rajulun zakar Allah khaliyan da mutumin da ya tuna da Allah shi kaɗai shi ne wannan khaliyan ba wani a wurin. ba hira suke ba yana zaune shi kaɗai ya ihu ya kalli sararin samaniya ya kalli wadata lafiya da Allah ya bashi ko yanzu na yi dawo daga asibiti tana da wani mara lafiya da ya je dubo shi ga gaba ɗaya bai iya ganin zai iya ma halin da yake shi kuma gashi Allah ya bashi lafiya da wadata ha ya kalli kaza ya kalli kaza ko ma wani dalilin daban ya tuna kawai sai kama kuka ya fara zubar da hawaye wannan yana daga cikin waɗanda za su irin arshi a ranar tashin alƙiyama shi ta sai ce fa fabat ainahu idan ya zubar da hawaye ta ana fahimta sai idan ya zubar da hawaye Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin masu kuka don tsoron Allah ba wai yin kuka ba don saboda an kashe boss ko don saboda an yi an kashe abtu ko budurwa abtu wallahi nan akwai waɗanda suke kuka musamman ma mata ko an ci club din su kare daga su. maza an ci club din su ya daga kuka wani ya fasa tibin ba wani ya kama gaba da baban shi saboda club din baban su daban ba irin club din su dai ba idan ga musu akwai wanda ya zagi babansa shi wani irin zolo ne sai tuna Sai kama baki saboda ana musu club din su ba babansa ba shi ma laifin kuma ne yayi wace ya rika musu da shi shi ma club gare shi shi ma yana da club sai ka ga idan kana rabbul banki bi dhafi dariban ilu yumanna tijara ala rabb idan uba ya kama kada ganga kare zargi yaransa idan sun kama rawa yanzu za a ce ga uba wai shi yana Real Madrid shi kuma uba dan Manchester United dan dan Manchester United wannan dan Arsenal ne wannan dan ko ya sunan ne suke nan na sani guda uku akwai wasu ne na sani Manchester ba Manchester United ba ke Manchester City ne na kashi akwai akwai Manchester City akwai Manchester United So, to akwai kuma Arsenal akwai kuma Real Madrid ko akwai kuma me akwai Barcelona kwarai da gaske wane So, Juventus ko wane Juventus to su siran club ne nan wallahi malam ba san su ba ina da jin sunayen kawai ga ka san wadanda a ah, karnuka karnuka ma da da Allah ya ta. <laughs> idan ne makon ko ko dila ne ba eh, ko kuraye <laughs> wannan fa sai daga ya haddasa rigima sai ga ana zubar da hawaye saboda wannan hakika ma sosai wannan ya faru ba su tsaye ba su biyu ba gana kuka saboda irin wannan abin ya faru wanda kake mawa bai san ka ba kai ma ba sanin su kai ba kai ma kaunar ka ba abinin ku dai ba shi yana da maki na farko mai wuce kai ba amma kai kuma ga kanan kana ta ɓata lokacin ka ayaba eh sun zama barashi a ta musu ayaba inna lillahi wa inna eh suna jefa musu ayaba saboda zagin su don suna bakage har da ba ana wayannan masu masu mayi da hujja kenan ba wanda ana biyan su ne suna ma ce musu allo ko wani abu su ɗauka gari su amma kai da baka kawai ba kuhun ma abu na farko ma ka je kashi da cikin wurin da galibin mazauna wurin nan mashaya ne inda ake kallon kwallon, wallahi ƙarayi ne sannan masu shan wiwi ko kuma masu shan kwata ko sholisho ko 'yan daba da zaran ta barke mana, ga wari za ka sha warin tama da warin wiwi a wurin ko baka sha ba sai ka zuba ka ga ka da lafiyar kamar. sannan ina kima duk wanda zai gani ta mutuwa irin wannan gurin ai baka da kima ba haka ne ba ba ka da kima mun za a ce wannan mutumin banza ne ba wanda zai maka kallon mutumin gidi ka zo a yi wannan badala da gaya muku wata na samu ko tana kuka an dade sosai abu ne yawa ya faru ta kasa magana to suke cin wai an sun kalli fim din titanic tsohon fim din titanic fa shekara nawa ake titanic wai an kashe Jack da matar shi ne ko Jack ne ya mutu ko ita ba ta aure shi ba wani wani ne yake buga shi Allah wani ran na kai lana shi ba kuma da ya ga na gida <laughs> wallahi malam matasa haka suke duba wani malami yana ba da labari ya ce wallahi malam na zo wuce to daga wani matashi yana kuka kamar rasu zai na tsaya ya haƙuri bawan Allah ya haƙuri wallahi ya kashe ta kashe ta mamar ka ce ko ita ina mama mashi ya ɗauka mama shi ce ko wata ƴan uwar shi ta ji bayan ya kwantar mai da hankali ga aka yana ba shi wallahi malam wai akre eskin ce ta ƙasa turai aka kashe ta ya karanta a jarida ne ko a labarai shi ne ke kuka irin ya ci fans ya ce kai yanzu wannan take kuka ya kai gasar malam yadda take fito mana abin kuwa abin da zai bata ba ta fitowa a fim sai da kaza da kaza irin na shiga yana kuka tsaraicin ta da take kawai abubuwa da take duba wannan bala'i ma kai kana musulmi a ce dama wasu kallon fina-finan da suke kallon kareji suke eh mana san kareji ne kenan tun daga shi ya ce tana fito musu a shiga da kaza iri kaza da kaza ina amfani irin wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da ni saraka akwai bambanci tsakanin wancan hawayen da aka zuba da shi don wani abu na duniya ko ba haka ba bambanci tsakanin wannan hawayen da ya zuba don wa dan tsoron Allah wannan da ya zuba dan tsoron Allah idan yake kai mutum yana kai mutum aljanna ne yana kange mutum daga azabar wuta yana hana mutum shiga cikin bala'i da tsanani a ranar tashin alkiyama ina fata muna fahimta magabatan mu sun zubar da hawayen su da kuka Allah salama ya zubar da hawaye har ya cika masa gemu ya zuba a ƙasa haka magabata suka yi sahabbai ma haka suka rika yi ɗaya daga cikin imamul ghazali da sauran malamai da ana ruwaito irin kukan da suke yi akwai lokacin da wata bakuwa ta shiga gidan malam sai ta ga ruwa kawai inda malam yake sallah ce matan malam kai malam ibrahim malam ya aka ce kai har yara suka yi tsari inda malam yake sallah ta ce ina ba fitarin yara bane hawayen malam ne wanda yake zubar da hawaye yayin da yake sallah hawayen da har ya malala ga jiran da buje man gashi bayan gari ya wata amma mu ba ma kuka sai ga mun yi kuka domin ci duka ne ko mun sha wuya ko an rike mana kuɗi kwari je mana haƙƙin wallahi shi ne ke samu guba haka ne da yawan yawan mu malam abin da ke samu guba ke ko an fi karfin ba yadda muka yi kuma shi ma mu haɗa da Allah ya sha Allah shi ne din haka yi wa masu albarka lokaci ya yi daidai wa gida a daidai ƙarshen wannan fasali a nan za mu tashi idan Allah ke sarki ya sa muna raye a darasinmu na gaba sai mu tashi akan fadlul zikril mauti wato falalar tunawa da mutuwa Allah madauki ciki ya ba mu dacewa ya samu cika da imani ta kira sallah idan an kira kuma sai a sassan biyu insha Allah ta wa ta'ala alaikum assalam wa rahmatullah samu dama ko da wani da kuma shi kuma ba su yi da ba wallahi sahabbai da ma magabata sun ban mai wasa amma dai in yi ba laifi bane ba sun ce ba haramun bane don yin haka din saboda kana da magabaci magabacinka shine sahabiyun annabi kuma abu huraira amma ba ba wai irin kai ta yi kullum ba ko yaushe dan ka dan yi ko da ba cikin mutane ba dama ya fi in kai cikin mutane kuma in kai wasa sai a ce ka zo da sabon addini ko ba haka ba amma dai sahabbai sun ban mai karansa yi shi normal kayawa inda aka umarci mutum ya tsaya din ya fi alkhairi akan karawa amma inda mutum ya kara to ba za a ce ya aikata haramun eh ba wajibi wani sashi ya fi rashin shi kawai wacce ba ta sa ba ba ta da laifi wacce ta sa ta fi wacce ta sa na ƙari yake magana na fuskara mata ke sa ba wajibi ba ne kun san shi ne mustahabi ba zai tilasta masa ba amma da za wa mujin mijin da'a ya fi alkhairi ita kuma Ya mai da'a tun da ba ba saban Allah ba ne na ma to ta sa ya zama wajibi a gare ta ita musamman yana zama wajibi a gana in mun zo tafsili kenan wajen bayani akai a fara da bayani ta ce akwai wanda sai yana zama wajibi a kanta kuma irin wannan akwai wanda in ta fito to fitina ne ba wanda zai kalle ta bai kara kallon ta ba dama ta ana fahimta ka san wato akwai wata wanda hatta ba ma da liƙabin ma fitina ne ita kuma za ga yanayin jikinta ko wani abu za ga akwai wannan fitar a akwai wata ai fitilar ta ina so in bada misali wajen fitina ne kawai wata fitilar ta a yanayin sassan jikinta ne kawai wani sai gari da hijabi a jikin mace ta sa niqabi amma zai kalle ta sai ta kallon ta da yanayin sassan jikin a gani wata sa ta san eh, Allah ya baka wurin zaman da kawo to kaga akwai matsala to kaga dole ai ya danganta ai wato hatta hatta yanayin hijabi hatta yanayin hijabi na lullubi da ya kamata mace ta sa to yana da kyau a kula gaskiya ba kowane hijabi ne mace za ta sa ba to kai ma a ai mata yadin su ba irin na maza bane nasu ya zama mai kauri ya zama baya nuna abin da ke bayansa ya zama ba mai kwanci a jikinsu ba ne ya zama ba mai ɗaukan hankali ba ne wurin kalarsa duk abin da kalar shi idan aka zo zai bayyana kowa ya kalla yanzu kamar dai cikin masallacin nan a cikin masallacin nan yanzu da muke ciki kan kayan mu suka normal ko amma na tabbatar da ko da ba a yi magana ba in aka shigo masallacin nan kila kalan kaya na ya fi ɗaukar hankali kalan ya da rigara haka ne ko ba haka bane ila ya fi fitowa fili an ji shiri sosai kun fahimci da ke nufi kuwa ko yanzu kun ga wannan kayan lili na sa abu na namiji to a ka'idan tufafin mata an mata ne a nan gurin ba su so mu tsara irin wannan kayan wanda ita za ta fito ko a cikin mata yan wanda sai ba wani kala bane a cikin kayan normal kala ne kawai ko zo bulu ko wani abu ko wani abu nan to amma kaga an muka kalli sauran tufafin da kowa ya sa a nan wanne ne ya fitowa kaga da nawa da na mala mata ba a so sa kayan da za a zai fito fili kanan da zarar an kalle kalan sai an wai da an kalle ne tsada da wani ai hijabin kaɗai ma zai sa kakalla ka kaga yana da kyau duk su kiyaye irin wannan saboda haka amma dai asali kamar yadda na faɗa hukunci shine musahabi wata zai zama wajibi a kanta wata ya zama musahabi wata ya zama kaza amma hukunci ya ɗaya na shari'a shine ba wajibi ne da kansa eh ya halatta mace ta a gida humra turare ne gaskiya baya halatta mace ta sa humra ta fita da shi domin tana shiga cikin tsiwar da Allah ta'ala yake yi wa mata da ta fita da kuma duk kusurwa da wani namiji zai yi da ita ya duk ta sai za ka eh duk turare ne sun a gida ya fi alkhairi ina fata ana fahimta mai na shafawa a matsayin ordinary mai ne shi kawai ko kuma abin da ya shafi wato sabulu da aka wanka da shi ya fi sauki mace ta shafa shi Ko ɗin jikinta ba zai zama mai wari ko kaza ba amma kesa wani abu a matsayin turare asalinsa shi ai humran an yi ne dama don turare ne sunan shi ma turare shi yasa ya zama haramu ina fata ana fahimta ƙwarai da gaske Ai yanzu zan iya za a iya bambanta maka ta gara mutu za ta yi shafa roll on a jikinta amma kar ta shafa humra humra yana tamu jiki roll on fa sai kama jikinta sai iya daidai inda ta shafa ne zai tsaya ka kowanne za ka iya kanka sashi gwargwadon yadda yi a gani Allah shirya da yana da kyau mu kokari mu kiyaye Allah ta'ala ya fi mana lokaci yayi ko اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين